<laughs> نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألفت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل جلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalam al anam sallallahu alaihi wa sallam wanda idan mai saurare bai manta ba muna karatu ne karkashin littafin hukunce hukuncen auratayya wanda a cikin wannan littafi mai albarka muna karatu ne karkashin hadisi mai lamba 321 wanda shine hadisin ummu habiba binta abi sufyan radiyallahu anhuma na'am wanda wannan hadisin ajiya mun ainihin wato mun karanta matanin hadisin da kaɗan daga cikin abin da wannan babi ko kuma wannan hadisi yake so ya fuskantar da mu wanda kamar yadda muka ambata mafi girman abin da wannan hadisi yake karantarwa shine الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة معنى haramcin haɗa tsakanin uktaini ma'ana ɗan uwa guda biyu ya da ƙanwa wa tahrimu nikahin rabiba da haramcin auren agola wanda da yake babi ne ko kuma littafi ne wanda ke bayani game da al'amarin auratayya sa za ka ga za ka ta jin maganganun mata a ƙarƙashin babu daga cewa tun da muke karatu mafi yawan riwayar mu din maza ne a ce abdullahi ibnu umar abdullahi ibnu mas'ud abi huraira anas dan malik kaza kaza sai gashi hadisi ya zo daga ummu habiba da yake abu ne wanda ya kunshi mata abu ne wanda yake da alaka da mata sa za mu ji riwaya da yawa daga irin mata a ƙarƙashin wannan babi mai albarka na'am za mu daɗa karanta martanin hadisin sai mu nutsa mu ji abin da wannan hadisi yake kunshe da shi insha Allah na'am malai ce wa an wa an ummi habibata binti abi sufyan radiyallahu anhuma annaha qalat ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inkih ukhti ibnata abi sufyan فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير الأخت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نهدق أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة خويبة مولاة لأبي لهب فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر, بعض أهلي بشر هيبة فقال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بأتاقة قويبة الهيبة بكسر الهاء الحالة وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما كما ديدا مكا كانت حديثي kai tsaye mara musannif ma'ana mawallafin littafi ya tsallake sanadi mai yawa ya je kan sahabiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa ummu habiba wanda ummu habiba ita ake cewa almuhajiratu sabira daga cikin sahabbai mata waɗanda suka yi hijira daga garin makka zuwa madina ma'ana ana yi mata laƙabi da mai haƙuri wadda ta yi hijira ma'ana wacce ta yi hijira tare da yin haƙuri ma'ana yayin da za ta yi hijira ta yi haƙuri ta yi hijira ma'ana da haƙuri ta yi hijira ma'ana mai hijira tare da haƙuri ma'ana mace ce wadda ta siffanci da siffa ta haƙuri wanda ɗaya ce daga cikin ainihin wato matayen manzan Allah sallallahu alaihi Sallam. wanda lakabinta shine ummu habiba binta abi sufyan wanda amma zahirin sunanta shine ramlatu binta abi sufyan ibn harbin wanda wannan shine ainihin sunanta an mace laƙabi ne da ummu habiba saboda tana da ya da ake cewa habiba da aka ta ainihin sunan ummu habiba sunan taramlatu binta abi sufyan wanda tana daga cikin ‘ya'ya mata na annin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karankar cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu matarsa da take da nasaba mafi kusa da shi kamar wannan mata da ake cewa ummu habiba sannan kuma kaf cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu matar da sadakinta ya kai yawan sadakin ummu habiba da ake cewa maramla ramla binta abi sufyan wanda an daura wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam auren wannan mata ne a garin habasha sannan kuma sarkin habasha da ake wa laƙabi da najashi wanda shi ya bai wa wannan mata sadaki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya arba'u a dinarin ya bata dinari ainihin wato arba'u mi'a ma'ana ya bata dinari ɗari hudu a mazaunin sadaki wajahaza habi shiya'in sannan kuma ya mata goma ta arziki ma'ana bayan sadaki sai ya bata wasu kayayyaki wanda saboda karamcin wannan mata da girmanta sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya sukutun guda saboda ita wanda Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum li yudhiba ankum ar-rijsa 'ala al-bayt wa yutahhirakum tahiran cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya ainihin wato ya busar muku da abin da ya shafi arrijis ma'ana da abin da ya shafi kazanta abin da ya shafi najasa ya ku ahalin wannan gida kuma Allah madaukakin sarki yana so ya tsarkake ku tsarkakewa cewa Allah madaukakin sarki da ita yake wannan mata da yake cewa ummu habiba da ainihin sunanta yake ramla binta abi sufyan ibn harbi wanda haka abdullahi dan abbas ya faɗa a ainihin wato kamar yadda malamai suka kawo cewa sanadinsa mai kyau ne imamu zahabi ma ya ce isnaduhu salihun sanadin hadisin mai kyau ne wasu yaƙul ayat dalilun alai yana da a cikin siyar علام النبلاء مجلد نبي شافي ولمبا دريبي عشرين بدا إمام الذهبي يتي وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة يتي يا كسن أم حبيبة تنادى الفرما سنة تنادى الجرمة أتكان ماتا ولا سيما في دولة أخيها ولمكانه منها قيل له خال المؤمنين معنى تنادى الجرمة تنادى درجة musamman a wurin ainihin wato dan uwanta wanda auren manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan mata malamai sun kawo a cikin littattafan sira malamai suka ce lamma aslamta radiyallahu anha hajarta ma'a zawjiha ubaidillah ibn jahsh ila Alhabasha. habasha a lokacin da wannan mata ta musulunta ta yi hijira tare da mijinta da ake cewa ubaidillah bin jashin zuwa garin habasha ma'ana garin habasha fartar da hunaka wata nasara sai ainihin wato bayan ta musulunta ta yi hijira tare da mijinta ainihin wato zuwa garin habasha malamai suka ce daga baya mijinta ya yi ridda daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato ya auri wannan mata da ake cewa ramla binta abi sufyan na'am wanda dan uwanta da ake cewa lokacin da abu sufyan ya ji labarin wannan aure al'amarin ya girmama a garisa har yayi ainihin wato yayi wata magana ta alfahari yace zaka alfahalu la la ya qur'ul anfihi ma'ana yayi wani bakance irin na larabawa ma'ana annahu kafi'ul karimun la yuraddu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam dai gashi ya hada alaka da mu ko da yake mu ba musulmai bane ma'ana ya aure yarsa da ake cewa ummu habiba wanda ainihin mijinta shine ubaidillah bin jashin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata ya aure ta ne a garin bashara a garin habasha ba basara ba habasha wanda annajashi sarkin habasha shi ya aura wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata da ake cewa ummu habiba ramla binta abi sufyan sannan ya bata ainihin wato sadaki a wata riwayar aka ce dirhami dubu hudu ya bata an gane ko na'am wanda wannan shine takaitaccen bayani da malamai suka kawo dangane da wannan mata da ake cewa ummu habiba binta abi sufyan to ita ce ne marama hadisin kamar yadda muka karanta a cikin littafi cewa hadisin ta zai mana bayani game da haramcin hada tsakanin yan uwa guda biyu ka aura da haramcin auren agura ma'ana yar matakka yar matakka na'am malam shi annaha qalat cewa lalle ita ummu habiba ta ce ya rasulullah ta ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam tace da shi in ki ukhti ibnata abi sufyan tace ka auri yar uwata yar abi sufyan tace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya auri yar uwarta yar abi sufyan wa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita awa tuhibbina zalik shin kina son haka domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mamaki ya za ya ce matarka ta ce ka yi aure maki sallallahu alaihi wa sallam ya yi mamaki cewa ya za a yi matarka ta ce ka yi aure shi sa maki sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta yace da ita awa tuhibbina zalik shin kina son hakan ma'ana kina so aure yar uwarki da kuntu na'am sai ta ce eh. na'am da kuntu na'am sai ta ce eh lastu laka bi mukhliya tace ni ban kasance me ke tantuwa da kai ba har abada ma'ana ba da ni kadai na san zaka zauna ba na san zaka yi auratayya ba da ni kadai zaka zauna ba don haka son samu ne a ce ‘yar uwata ka aura idan za ka ƙara aure ta ce wa a haɗu mai sharaka ne fi khairin ukti ta ce mafi soyuwar wadda nake so ta yi tarayya da ni cikin alkhairin auratayya da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ukti ta ce ‘yar uwata nake so ta ce ina matuƙar ƙauna ina matuƙar son ‘yar uwata a ce ita ma tana auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mafi soyuwar wacce nake so ta yi ishtiraki ma'ana ta yi tarayya da ni cikin alkhairin aurenka ‘yar uwata wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita inna zalika la yahillu li annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai yin hakan auren ‘yar uwar taki baya halatta a gare ni qalat sai ta ce fa inna nuhaddithu annaka turidu an tankiha binta abi salama sai ta ce mun tattauna mun ji labari an ba mu labari cewa annaka turidu an tankiha binta abi salama cewa lallai kai kana so ka auri yar abi salama cewa muna da labari mun ji labarin kana so ka auri yar abi salama qala jin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki sai ya tambaye su bintu ummi salama yar ummi salama kuke nufi qultu na'am sai na ce eh in ji ummu habiba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaha lallai ita yar ummi salama law lam takun ce fi hujri ko da a ce ta zamanto agolata ba a gidana ma'ana ko da a ce bata zama ta ba wadda ta zauna tare da ni ma halatta ne to dama can bata halatta a gare ni ba ba zamantowar ta agolata ba ne shi sa ta haramta a gare ni ba ko da a ce ba agonata ba ce to bata halatta a gare ni ba an fahimta shine innaha law lam takun rabibati fi wajhi ma halatta ne annabi yace innaha lalle ita yar ummu salama Laulamta ta kurra dubati ko da a ce bata zamanto agolata ba fi hijiri a ƙarƙashin kulawa ta ba ma'ana a gidana ba ma ne dama can bata halatta a gare ni ba saboda ni yace inna halib to ake minar raba, ta ce ai yar dan uwana ce ta hanyar shayarwa ma'ana da ni da babanta an shayar da mu don haka ni ma ‘yata ce ta hanyar shayarwa saboda da ni da mahaifinta mun sha nono guda ɗaya na suwaibatal aslamiya an gane ko innaha libnatu akhi min ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ai ita yar ummi salama ai innaha libnatu akhi min ar yace ai yar dan uwana ce ta hanyar shayarwa yace arda'atni wa aba salama huwaiba yace suwaibat al-aslamiya ta shayar da ni da aba salama mahaifinta dan haka yar aba salama bata halasta a gare ni ba wanda suwaibat al-aslamiya yace maulatin li abi lahab inji annabi sallallahu alaihi sallam yace baiwa ce ta abi lahab abi lahab shi kuma ai babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wanda aka saukar da ayar tabbati da abila habin wa tab a kansa da aka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ita tuwaiba ai baiwar abila habin ce da aka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fala ta'rif alayya banatikunna annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akul ku daina bujiro min da auren ƴaƴanku wala akhwati kunna sannan ku daina bujuro min da auren ƴan uwanku domin da ni da mahaifinku ma'ana domin mahaifinsu ko kuma ɗan uwansu ne ɗan uwansa ne ta hanyar shayarwa don haka ƴan uwansa da ƴaƴansa ba su halittar aura ba a nan hadisi ya ƙare sai urwa yake ma'ana wannan wani bayani ne a ƙarƙashin hadisin qala urwa urwa yace ana so yi mana bayani game da wannan mata fuwaiba fuwaiba wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mala yace qala urwa urwa tace wa fuwaiba maulatu li abi lahab tace wannan suwaibar ma'ana baiwa ce zuwa ga abi lahab kana abu lahabin a taɓa abu lahabin shi ya ‘yantar da wannan baiwa da ake cewa suwaiba wa arzo atin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan ta shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falamma mata abu lahabin lokacin da abi lahab ya mutu iriyahu babu ahlihi bi sai aka nuna wa 'yan uwansa ma'ana halin da ya fada mummunan halin da ya fada da kwanan lauyi sai aka ce da shi ma za lafita wai mai ka hango ne ko kuma mai ka hanga ne kwanan lauyi abu na lahabin sai abu na lahabin ya ce da shi lam da kun khairan ni ban ainihin wato ban hangi wani alkhairi ba a bayan ku ghaira anni suqitu fi hadhihi sai dai an shayar da ni a wannan guri ma'ana garin makka bi a takace suwaiba tare da baiwa ta wadda na yantar da ake kira suwaiba lafazin alhaiba da muka gani a nan ƙasa alhiba bi kasril ha da yi wa ha'un kisra yace alhala yana nufin alhala ma'ana hali ma'ana ma daga nan qala urwa wani dan bayani ne aka yi game da wannan mata da ake cewa suwaiba al-aslamiya an gane ko bayani ne game da wannan mata suwaiba al-aslamiya baya cikin hadisin wani ƙari ne kawai aka kawo domin a daɗa kwatancen wannan mata da ake cewa suwaiba al-aslamiya iya inda hadisin ya ɗaya ne fala ta'arudna alayya banati kunna wala akhwati kunna cewa a kada ku gujiro min da auren ƴaƴanku mata da kuma auren ƴan uwanku mata na'am wanda wannan hadisi da muka karanta idan muka duba wannan hadisin za mu ga cewa malam yana so ya fahimtar da mu cewa ummu habiba binta abi sufyan hiya inda ummahatul mu'minin radiyallahu anhu. cewa lalle ummu habiba yar abi sufyan ɗaya ce daga cikin uwan mummunai ma'ana ɗaya ce daga cikin mata yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uwa ga dukkanin mumini domin Allah madaukakin sarki ya ce wa azwajuhu ummahatukum cewa matayen annabi sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗayan su cewa iyaye ne a gare mu munai wa kanat hadiyatun wa sa'idatun bi zawajiha min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta kasance ta samu rabo ta samu dace saboda auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ta yi wa haqqa laha dhalik sannan hakan ya tabbatu daga gare daga gare ta cewa fa lalle ita ta dace saboda ita matar annabi ce sallallahu alaihi wa sallam sannan ga ta munina dan haka faltamasat min annabi sallallahu alaihi wa sallam an yuzawwija ukhtaha sai ta nema ta bida wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ina ma da ya aure yar uwarta ina ma da ya auri yar uwarta ta roƙi ta bukata wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ma ni ma ina ma da ka auri yar uwata ni tarayya da ita a cikin wannan alkhairi na ka. dan haka fa ajaba sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki ya abin ya ji abin al'ajabi kaifa samahat an yankiha dhurratun laha لما عند النساء من الغيرة الشديدة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إمام ماكي سبب أبن تكي نيما يا زعي ماتا أشي ماتكا تسوك أوريوتا سبب النبي صلى الله عليه وسلم يا سماتا أنا كيشي sai abin ya ba sa mamaki ya za a yi matarka ta ce wace walida saboda wannan dalili mustafiman muta'ajjiban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so ya fahimtar da ita kuma saboda abun al'ajabi da ya ji sai ya ce da ita wannan karatu <laughs> ya ce da ita awa tuhibbina dhalik ya ce shin kina son hakan aure yar uwarki fa qalat na'am ahabbu dhalik sai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam eh ya rasulullah sallallahu alaihi sallam ka auri yar uwata ثم شرحت لو السبب الذي من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها سيك بينا النبي صلى الله عليه وسلم سبب ديسا تكيسوي أو لأرؤوتا وهو أنه لا بد لها من مشارك فيه من النساء تشوى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا دولي ذاك مشاركة معنا ما تذا في مشاركة دني تتردد cewa za ka auri wasu mata bayan ni walan tanfaridu bihi wahdaha ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam na san ba za ka yi haƙuri da ni ba ni kaɗai ma'ana na san cewa ba za ka kaɗaici da ni ba ni kaɗai fa'idan to saboda wannan dalili فليكون المشارك لها في هذا الخير العظيم هو أختها سنة النبي صلى الله عليه وسلم تود ذن سوك يمشاركة معناته تاريا جنين ون الخير نعورنك wannan alkhairi mai girma ita ce ‘yar uwata ma'ana da ake wata daga waje ta zo ka aure ta ko kuma ta aure ka ina ma da ‘yar uwata ce ta yi tarayya da ni a wurin wannan alkhairi mai girma na aurenka mana ya ce wa ka annaha kai ka ce gairu alimatin bi tahrimil jam'i bainal ukhtayn mana ya ce kai ka ce ma'ana malam ya fahimci cewa ita ummu habiba bata san haramun bane a hada tsakanin ƴan uwa guda biyu ba a aura ma'ana a hada ya da kanwa a aura ba waliza saboda wannan dalili fa innahu akbaraha sallallahu alaihi wa sallam anna ukhtaha la tahillu lahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata labari cewa ai ƴan uwarta ba ta halatta da dai ba za ta halatta ba a gare sa fa akhbaratu sai ta baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam labari أنها هدفت أنه سيتزوج بنت أبي سلمة كبير النبي صلى الله عليه وسلم لا باري توا إتا أنبات لا باري توا أيزي أوري إر أبي سلمة فاستفهم منها متثبتا تريدون بنت أم سلمة قالت نعم da ta ji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan labari ya fahimci wani abu daga gare ta sai ya ce da ita to kina son yar ummi salama qalat na'am sai ta ce fa qala mubliyan kadir hadhihi shari'a inna bint ummi salama la tahillu li li sababain sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ai yar ummi salama ba ta halatta a gare ni saboda sabubba guda biyu ita ma ba ta halatta ba a gare ni ma na farko أنها ربيبتي التي قمت على مصالحها في رجلي فهي بنت زوجي النبي صلى الله عليه na يشي دليلي نفرقه أي إتا أولا تاتي وتشمينة أي أكل yau da gobanta a cikin gidana ma'ana a cikin ɗakin matata ma'ana agola ta ce wacce ta tashi a cikin ɗakin matata 'yar matata ce don haka bata halarta ba a gare ni Wafani abu na biyu sababi na biyu da ya sa bata halatta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annaha bintu akhi min ar-rada'a cewa ai yar yar yar dan uwana ce ta hanyar shayarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ai yar dan uwan shi ce ta hanyar shayarwa faqad arda'atni wa aba wa abaha aba salama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ai da ni da mahaifinta aba salama mun sha nono guda ɗaya na suwaibatar aslamiya wa hiya maulatin li abi lahab ta kasance baiwa zuwa ga abi lahab fa ana anniha aidan kaga ke lalle aminta ne tunda mun sha nono da ainihin wato da mahaifinta da haka fala ta'ridna alayya Bala kunna balati kunna wala akhwati wala kunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kun ku daina bujiro min da auren ƴaƴanku sa'annan ku daina bujiro min da auren ƴan uwanku mata domin akwai sababi wanda ya haramta aure tsakanina da su wanda idan muka duba wannan hadisi da muka karanta za mu ga cewa kai tsaye hadisin ya bayyana tahrimu nikahin ukhti zauja wa annahu la yasihu wannan hadisin kai tsaye ya bayyana haram auren ƴan uwan mata ya ko kanwar mata cewa shari'a kai tsaye ta haramta maka aurenta wa annahu la yasihu sannan hakan baya halatta cewa wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sanad Allah madaukakin sarki ya ce ku hada tsakanin al-ukhtain ma'ana ku hada tsakanin ɗan uwa guda biyu ku hada tsakanin ya da kanwa Allah madaukakin sarki ya ce baya halatta sai dai daga cikin abin da kuka gabatar kafin ainihin wato a zamanin jahiliya kafin zuwan shari'a idan kai tsaye wannan hadisin a karan farko ya haramta hada tsakanin yan uwa guda biyu ka hada tsakanin ya da kanwa ko ka hada tsakanin yarinya da kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ko ka hada tsakanin yarinya da kanwar babanta ko yar babanta duk wannan shari'a ta kore ta haramta a karan farko abu na biyu shine tahrimu nikahi rabiba ma'ana haramcin auren agula wa hiya bintu zawjati allati dakhala biha ita ce ƴar matar da ka tare da ita a jiya mun bayyana cewa daga zarar وهي بنت زوجته زوجته التي دخل بها ita ce ‘yar matar da ka tare da ita a jiya mun bayyana hukunci guda biyu cewa matuƙar ka auri uwa daga zarar ka aure uwa ka tare da ita ma'anar tarewa kun yi saduwa ta auratayya da ita to ita ta haramta a gare ka ita ta haramta a gare ka amma da a ce za ka aure ta ba ku yi saduwa ba ta auratayya ba sai ka ga ita to a wannan lokacin shari'a ta ba dama ka fasa auren uwar ko kuma auren da kai na uwar ka ce ka fasa ka yi saki ba ka so ka aure yar wannan shari'a ta baka dama amma sai ya zamanto yar ka aura malamai suka ce daga zarar auren yar shi yake haramta maka auren uwar kai tsaye ko da yar ta tare ba ma'ana ba ku yi saduwa ta auratayya ba sai gazance daga aurenka da ya ana daura maka aure da yarinya to wannan daurin auren shi yake haramta maka auren mahaifiyarta an gane ko na'am wannan malamai sun yi ittifaki game da wannan babu wani abu wanda yake na saɓani na malamai dangane da wannan mala yace ma'anar ad huna ma'ana ma'anar tarewa a nan shiga da mahaifiyarta shine ne ma'ana saduwa daga zarar ka sadu da mahaifiyarta to ta haramta a gare ka na'am abu na gaba shine tahrimu bintul akhi min ar haramcin aure 'yar ɗan uwa na hanyar shayarwa cewa wanda aka shayar da ku tare wanda kuka sha nono tare da shi to haramun ne ma'ana kun sha nono ɗaya da shi mace ɗaya ce ta shayar da ku ko da ce ba lokaci ɗaya ba matukar nono ɗaya kuka sha ma'ana kai ta shayar da kai sannan nan da shekara goma ko sha biyar ko ashirin ne ma ta shayar da ni to baya halasta in aure yarka kai ma baya halasta ka aure ta matukar mun sha nunan mace guda ɗaya ne an fahimta ko matukar mun sha ne nunan mace ɗaya sannan mijin wannan matar ma baya halatta ya auri ƴaƴanmu ko da yake matar ba ita ta haife mu ba amma mun sha ta to mijinta sanadiyar zuwan nunan nan baya halatta ya auri ƴaƴanmu saboda shi ma ubanmu ne ta hanyar shayarwa don haka ƴaƴanmu jikokinsa ne na hanyar shayarwa an fahimta ko wannan kenan kenan kai tsaye hadisin ya nuna haramcin auren binkil akhi yar dan uwanka ta hanyar shayarwa annahu domin yadda al'amarin yake yuhrimu min ar-raba'a yana haramtuwa ta hanyar shayarwa ma yuhrimu min an-nasab irin abin da yake haramtuwa ta hanyar nasaba cewa duk abin da nasaba take haramtawa ta hanyar aure to shayarwa ma na haramtawa an gane ko duk abin da nasaba take haramtawa dangane da abin da ya shafi auratayya to shayarwa ma tana haramta wannan abin an fahimci karatun ko duk abin da nasaba take haramtawa dangane da auratayya to shayarwa ma tana haramta wannan abin shine yuhrimu min ar raba'a ma yuhrimu min an-nasab abu na gaba shine annahu yanbaghi lil mufti cewa ya wajaba ga mai bada fatawa idza su'ila an mas'alatin yakhtalifu hukmuha bi ikhtilafi awjaiha an yastafsila an dhalik cewa mai fatawa idan aka masa tambaya game da mas'ala wacce hukuncin ta ya bambanta saboda yadda aka samu sabani wurin tambayar to yana da kyau shi ainihin wato mai bada fatawar yayi tafsiri ma'ana ya rarrabe fatawa da zai bayar ma'ana mai fatawa idan zai fatawa kada yayi fatawa a dunkule ya rarrabe fatawa da dalilin fatawar ma'ana ya kawo dalili na fatawa na'am abu na gaba shine annahu yanbaghi tawjihu sa'il bi bayani ma yanbaghi lahu an ya'ridna anhu wa ma yaqdiru alayhi لا سيما إذا كان ممن تجب تربيته وتعليمه kalwalad wa zauja malai ce ya wajaba yambazi taujihu sa'il ma'ana ya wajaba a fuskanci ne tambaya bi bayani ma yambazi lahu an ya'rid anhu wa ma yaqbilu alai da bayanin abin da yake banta da shi da abin da zai fuskanta ba dan kuri ba sai dan bashi tarbiya malai ce musamman wanda kake baiwa tarbiya da wanda kake baiwa ilimi kamar ɗa da mata cewa ya wajaba idan suka ma tambaya ka rarrabe musu ka yi bayani cikakke game da dangane da abin da aka yi maka tambaya game da shi mala ya ce a zahir abin da ya fito zahiri bisa ga wannan hadisi shine anna ummu habiba fahimat ibahatu ukhti zauja min rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min babi khususiyya la cewa ummu habiba tana da fahimtar cewa ai annabi zai iya auren yar uwarta ta yi tsammanin cewa ai khususiyya ce ta annabi shi annabi Allah ya halatta masa ya aure mata waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ma'ana tana da wannan fahimtar ma'ana ta yi tsammanin cewa ya halasta zuwa ga annabi ta yi tsammanin ya halasta zuwa ga annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mata cewa ba a haɗa tsakanin ƴan uwa guda biyu wurin aure sannan kuma ba a auren agoda ma'ana yar da ka tare ta auratayya da uwarta to ita ta haramta a gare ka saboda ya uwarta ta tare kullum saduwa ta ainihin wato auratayya da haka ta ma ta zama ainihin wato yarka da haka muka yi bayani cewa sai uwarta tare sai ba ku yi saduwa ba ta aure misali uwarta tare sai ka ɗauki hanyar zuwa gidan sai ka ga yarinyar da ka ga yarinyar kana shiga gida sai ka tambaya sai ka ce yarta ce tun da ba ku yi saduwa ta auratayya ba shari'a ta baka dama a wannan lokaci a warware wannan auratayya ba ka yi ka ta amma muka yi bayani cewa matukar an ɗaura aure da yar ko uwar ta haramta a gare ka saboda wannan ɗaura auren shi ke mai da uwar ta ta zamanto surukarka don haka babu aure tsakanin mutum da surukarsa na'am wanda wannan shine kaɗan game da wannan hadisin za mu koma cikin insha Allah mu da karantawa sai mu duba lokaci na'am bari mu na'am agwala ko da matar da ta aura ba ita ta haife ta ba ah, sai ita ta haife ta agwala sai ita ta haife ta idan a ce ta kashi an gane ko ɗan riko ai ba agwala ba ce a gidanka na'am na'am a riko gidanka ɗan riko da ba ƴar matar ba ba hagu na ba ce ba hagu na ba ce wannan ba hagu na ba ce ɗan riko ce na sai wadda ta haifa a hausance ko ma'anar arrabiba ana ji ma'anar arrabiba to ma'anar arrabiba kai tsaye ita ce yar matakka daga wani mijin kawai an gane ko shine ma'anar arrabiya Allah madaukakin sarki ya ce wa raba'ibukum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum eh alaki tambaya tambaya ya ba da amsa na ba shi amsa ya fahimta eh eh tun da ai ba yar matarka ba ce na'am mallai ce wa al ummi habibata binti abi sufyan radiyallahu anha daga ummu habiba yar abi sufyan yadda Allah ya kara tabbata a gare ta annaha qalat lalla ita ta ce tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam tace in ki ukhti ibnata abi sufyan tace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka wuri yar uwata yar abi sufyan tunda ita ma yar abi sufyan ce sai da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure yar uwarta yar abi sufyan fa qala sai annabi ya ce awatu dina dalik shin kina son hakan ma'ana annabi ya yi mamaki ya za a ce matarsa ta ce ya ƙara aure saboda ya san tsananin kishi na mata shine ya daɗa tambayar ta awa ce dina zalik shin kina muradi kina so in ƙara aure ma'ana kina so in yi aure annabi ya fahimci ghaira ma'ana tsananin kishi na mata shi sa ya rika tambayar ta domin ya daɗa tabbatar da abin da take bukata ta kuntu na'am sai ta ce lastu laka bi mukhliya tace ai ni ban kasance mai ɗayantuwa da kai ba ma'ana ban kasance ni kadai ce za ta zauna da kai ba na san akwai matan da za su yi zauna da kai dan haka wa ahabbu man sharaka ni fi khairil ukti tace mafi soyuwa a gare ni ma'ana mafi bukata ta mafi girman abin da nake bukata dangane da wacce za ta yi tarayya da ni a cikin wannan alkhairi na aurenka ukhti ita ce yar uwata ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda aurenka alkhairi ne to mafi girman wacce nake so ta yi tarayya da ni a cikin wannan alkhairin yar uwata ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita inna zalika la yahillu li ayyin hakan baya halasta a gare ni ma'ana auren yar uwar taki baya halasta a gare ni saboda ai Allah madaukakin sarki ya haramta auren ɗan uwa guda biyu ka haɗa ya da kanwa shari'a ta haramta ƙolat sai ta ce ina inna haddiku ai mu an ba mu labari annaka turidu an tanke habinta abi salama ai labari kana so ka aure yar abi salama qala sai annabi ce bintu ummi salama annabi ya tambaye ta yar ummi salama kike nufi in na'am sai na ce eh in ji ummu habiba ta ce sai na ce eh faƙwale sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayan mata da martani ya ce ina halallai ita ‘yar ummi salama laulam ta kurra biba fi hijiri ko da bata ta zamanto agolata ba wacce ta tashi a cikin ɗakina ba da kulawata ba ma hallatni bata ta halatta a gare ni ba kenan agonarka da ta tashi a ƙarƙashin kulawarka ma ta haramta a gare ta an gane ko mafhumul mukhalafa kenan dan haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna halalle ita yar ummi salama law lam takun rabibati fi hijri ko da bata zamanto agolata ba wacce ta tashi a karkashin kulawa ta ba ma da dama can bata halasta a gare ni ba saboda ne innaha libnatu akhi min ar rabaa saboda ai ita yar dan uwana ne ta hanyar shayarwa yar saboda ita yar dan uwana ce ta hanyar shayarwa da ni da mahaifinta da ake cewa aba salama suwaibatul ya ta shayar da mu da haka ita ma 'ya yata ce arda'atni wa aba salama ta kuwaiba annabi sallallahu alaihi wa sallam ce da ni da aba salama suwaibatul ya ta shayar da mu wace ce suwaibatul aslamiya ita ce maulatul li abi lahabin ita ce baiwa ga abi lahabin da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fala ta'ridna alayya banatikunna yace a kurkude na bujuro min da auren ƴaƴan ku mata wala akhwatikunna sannan a kurkude na bujuro min da auren ƴan uwan ku mata qala urwa sai urwa yace wa kuwaida yana so mana bayani game da wannan mata da ake cewa kuwaida yace wa kuwaida tu maulatin li abi lahab yace suwaida ai ita baiwa ce ga abu lahabin kana abu a ataƙaha ya ce abu ne ya ‘yantar da ita ba a zahatin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an nan ta shayar mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma mata abu lahabin a yayin da abu ya rasu ma'ana ya mutu uriyahu ba'du ahali bi sharri hibatin sai aka nuna wa ɗan uwansa ma'ana mummunar ai mummunan halin da ya fada ma'ana wannan irwa yana dan mana bayani ne game da abin da ya shafi suwaibatul aslamiya da ainihin wato abi da kwale da raga ce da shi ma da lafita cewa me ka ma'ana me ka bayar ko kuma me ka hanga kwale lahu abu lahabin sai abu lahabin ya ce da shi lam alqa ba'dakum khairan cewa ban hangi wani alkhairi ba a bayan ku ghaira anni suqitu fi hadhihi sai dai alkhairin kawai da na hanga a bayan ku shine ni an sha da ni a wannan guri ma'ana garin makka bi a taqati suwaiba tare da yantarwa da nayi na ainihin wato baiwa ta da ake cewa suwaiba al aslamiya mun yi bayani daga kan qala urwa wani bayani ne baya daga cikin hadisin an gane ko baya daga cikin hadisin ana kiransa da idraji ma'ana ƙari ne a cikin hadisin an yi ƙari ne domin a fahimtar da mu wace ce su ba sannan ita wace ce baiwa ce ko ba baiwa ba idan baiwa ce baiwar wace ce sannan an yantar da ita ko ba a yantar da ita sannan wane ne a abi lahabin na'am lafazin alhaiba da ya zo a can ƙasa ana nan malam musannif mawallafin littafi ya kawo kalmar haiba ne ba don komi ba domin ya yi wa wanda bai fahimci kalmar haiba ba a cikin hadisin ya masa bayani game da shin me ake cewa haiba an gane ko me ake cewa haiba wanda kalmar ta yi masa tsauri sai ce bi kasril ha da yi wa ha'ul kisra shine alhiba alhiba yace lafazin alhiba yana nufin alhala ma'ana wani hali da mutum ka iya fadawa shine lafazin alhiba wanda anan za mu takaita insha Allah saboda wannan ƙarace-ƙaracen. Da sallallahu ala nabi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله